Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata shida ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin sayo miliyoyin rokoki da makama a tilari daga ƙasar Koriya ta Arewa saboda yakin da take yi a Ukraine a cewar wani bayanan sirrin da ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta bankaɗo. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya tana shirin kama aiki a matsayin sabuwar Firaministan Birtaniya inda za ta maye gurbin Boris Johnson lokacin da ake fama da tabarbarewar tattalin arziki da kuma tsadar makamashi. kanin shugaban amurka joe biden ya kimta ya amshi bakoncin tsohon shugaba barack obama da uwar gidansa michelle obama domin kaddamar da zanen hotunan su a hukumance a fadar white house a gobe laraba to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar niger ta gano wata sabuwar dabara da masu safarar miyagun ƙwayoyin ke amfani da ita wajen shigar da kayayyakinsu ƙasar da ma tsallakar da su ƙetare. sabon salon su a cikin kwalokwalo ne ake saka ta don an ka iso da ita gaya sai ta biyo ruwa daga can bena. to muna tafa da karin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar jigawa da ke najeriya ta tabbatar da mutuwar mutum hamsin da daya sanadiyar ambaliyar ruwa wannan na zuwa ne yayin da hukumar yanayi ta najeriya ta yi hasashen yiwuwar samun ambaliyar ruwan a wasu sassan kasar a wannan makon Muna kuma tafa da rahoto a kan cutar zazzabin shawara da ta kashe mutum goma sha hudu a Najeriya a cikin wannan shekarar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli. Ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makama a tilari daga ƙasar Koriya ta Arewa saboda yakin da take yi a Ukraine a cewar wani bayanan sirri da ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta bankaɗo. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sa kai sunansa da ya tsokace a kan bayanan sirrin da aka gano. Ya faɗa a jiya Litinin cewa yanzu da Rasha ta koma ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta zama saniyar ware. hakan na nufin sojojin rasha na ƙara shan wahala daga karancin kayan yaki a ukraine saboda a wani bangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai ma'aikatar leƙen asirin amurka ta yi imanin cewa rasha akwai yiwuwar nan gaba za ta sayi ƙarin kayan soji daga ƙasar koriya ta arewa bayanan sirrin shine na farko da jaridar da new york times ta buga sakatariyar harkokin wajen birtaniya liz truss tana shirin kama aiki a matsayin sabuwar firaministan birtaniya inda za ta maye gurbin boris johnson a lokacin da ake fama da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar makamashi johnson ya kai gabar da zai murabus a hukumance ga sarauniya queen elizabeth ta biyu a balmora estate a scotland kana daga bisani sarauniyar za ta nada truss a matsayin prime minister truss mai shekaru 47 ita ce za ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin prime minister birtaniya ta hudu a cikin shekaru shida da yake jawabi a wajen ofishin prime minister a birnin london johnson ya faɗa a yau talata yana mai cewa ina alfahari cewa na cika alkawarin da na yi wa jam'iyyata a lokacin da kuka yi min alfarma kuka zaɓe ni trust ta yi galaba a kuri'a da jam'iyyata ta kada inda ta kada tsohon sakataren bitar malin kasar Rishi Sunak. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar gano yadda masu fataucin ƙwayoyin suka bullo da dabarar amfani da ruwan kogi don tsallaka iyakokin ƙasar, inda daga bisani masu babura ke isar da hajojin da suka shigo da su zuwa sassa daban-daban na Nijar da ma ƙasashe makwabtanta irin su Libya da Mali. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana karin bayani daga birnin Yamai. a yayin da take gabatar da wasu mutanen da ta ce jami'anta sun kama a farkon watan na satumba a birnin yamai ne hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi okritis ta sanar cewa masu wannan haramtacciyar sana'a sun fara amfani da hanyar ruwa don kaucewa matakan tsaron kan hanya Ga karin bayani daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda ta ƙasa komisar na Aishatu Usman Bako. Wasu matasa su biyu da an ka kama a nan karce kwartagi nan ga niyame ra biyu ga wanga sabon watan da september kenan wata sabo kwaya ce an ka samu da su ake ce ma amnesia ita wannan amnesia kin ba ko ina ba ake samun ta ba kowa ba yake samun ta sai wane da wane kenan sai mai aljihu da nauyi bancin wannan kuma an samu su tare da su kilo wajen ɗari da tara an ka samu na na kana biskin don a cikin ta ne ke da wannan kumshi goma sha uku na na amnesia kudinta miliyon goma sha ɗai da jika arba'in da shidda in an saida ta take kamawa bancin wannan kuma inte da police secours su ma sun aza hannu bisa kan wani ɗan taliki don shi ma an samu kwaya wajen kilogram arba'in da 'yan kai a bisa kan shi. Sabon salonsu a cikin kwalokwalo ne ake saka ta don in an ka iso da ita gaya sai ta biyo ruwa daga can benin. ƙungiyoyin da ke ayyukan waye kan jama'a a game da illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi sun bayyana damuwa dangane da yadda al'amarin ke kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a Nijar domin bayanai na nunin ɗimbin matasa sun rungumi abin ido rufe. ganda salai shine shugaban kungiyar adena in mutum ya fara shan karak sai dole latilas ya samu in bai samu ba sai ya yi sata shi ke sa kun yanzu yan mata namu yarinya ta zan barawo kun ga yaki da miyagun kwayoyi ba zanken 'yan sanda ba ne ba zanken gwamnati da ba na kowa da kowa su ku 'yan jarida ku ne ya kamata ku bude mutane kanu shugabar kungiyar emergence police jamila amadu na alakanta yanayin da aka shiga a yau da sakacin iyaye akan maganar tarbiyyar yara saboda haka ya zama wajibi al'umma ta kula in ji ta tun da yaro ya hita baka san inda yake ya ta ya bi wata wata tabi'a ya ta ya kwaso kwaya yana sha yana sha kenan abun dole ne zai zama maka matsala har ya komo ma cikin gida yana yana tabi'o'in nan har yara kanana ma wanda a kannan shi masu ma sai ya koya musu kenan duka gida sai lalace kenan a sa ido bisa kan yara ina suke zuwa da wa suke mu'amala jamhuriyar nijar da ke tsakiyar yankin sahel na matsayin wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi da ke fitowa daga kasashen gabar tekun gine ke ratsawa a kokarin isar da hajoji zuwa yankin maghreb la'akari da wannan dubara ya sa hukumomin kasar tsaurara matakan tsaro dalili kenan su ma dilolin kasa da kasa suka canza salo inda suka fara tsallako kasar ta hanyar kogin kwara ko kuma flav niger wanda ke latsa jihohinta uku wato tilaberi da ya mai da doso don cin kasuwannin kasar ko su fita kasashe irin su libya da mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida silamin mana barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun fitar da wata sanarwa da suka buƙaci gwamnati ta rufe sansanin karɓan bakin haure da ke agada wanda shine sansani mafi girma a Nijar. kiran ta kungiyoyin fararen hulan na zuwa ne bayan zanga-zanga da bakin haurin suka yi wacce ta tada hankalin al'umma matuƙa. dubban bakin haure ke shiga agadas bayan da kasar algeria ko libya ta koro su inda yanzu haka sansanin ke karban bakin haure kusan dubu biyar ga dai rahoton wakilin Muhammad Mahmud daga agadas. Gamayyar kungiyar farar fulla a agadas sun fitar da sanarwa inda suka bukaci ga gwamnatin Nijar da sai rufe sansanin karbar bakin haure da ke agadas Wannan ba shine karo na farko da kungiyoyin ke bukatar a rufe sansanin ba. amma ba tare da cimma nasara ba sanarwar ta biyo bayan jerin zanga-zangar da bakin hauren suka yi da sunan jan hankalin mahukunta mai da su kasashen su wannan karan dai kungiyoyin sun kudura aniyar ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga an rufe sansanin lawal udu shi ya karanto sanarwar sanin kowa ne daman bakin hauren gada aka kawo su ba shawarcin ba za a kawo su tunda baiwa a ce bakin haure su zo a cikin ƙasa mai doka da komi har suka yi zanga-zanga ya zamanto suka addabi kowa da mata da yara yara da abuna shi ne muka ce bari ma wannan ba mu shuru bisa wannan abun nan za mu yi gwagwarmaya tsayin daka mi kira da babban murya gwamnati wannan ko bakin hauren ba gurin su bane ba muna kira da babban murya da gaugawa wannan sandar in arhi shi musu sha mana lahiya tunda menene amfanin zaman su nan gurin tarbiyyar su ta mata da tamu zamantakewar su ta mata da mu da kamata ba har su zo suna fitowa daga cikin sandar in ma in ka diba biri yana kama da mutum tana yiwuwa wata manufa ce gare su wani guri ne da gare su zargin fa'e da sace-sace na daga cikin dalilan da suka sa al'umma ta da hankali. Mu abin da muke bukata zaman lafiya su bar mana bakin kofar gidajenmu su bar mana yawo cikin unguwa wurin da aka keɓe musu wanda ya zanna su ne su dawo mana su zamna nan duk abin da za su musu su musu shi nan riyakka bata isa ta fito ba matakka bata isa bata fito suna dire-diren gidajen mutane mu sun zame mana alƙaƙai sun zame mana istuwar. Mu uwayen jiya ba mu iya sifartan shi. Fi sibilillahi wanga abin da muke ciki Allah kada ya san abin da muke ciki. In suka yi tashin hankali da iko suna biyan juna cikin wanga tituna kusa da gidajenmu wai oem kin gabata akai gara shikin su ne gare su kenan an mu za mu bar musu tai kasan sai mu tai dashikan mu can tuni dai ofishin da ke kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya ke shirin ganawa da kungiyoyin don ganin an samu mafita in ji Oscar Safari ina ganin wannan sanarwar da kungiyoyin suka fitar su yi sauri da yawa kamata ya yi su bi diddigin abin da ke faruwa kafin su buƙaci hakan amma za mu nemi tattaunawa da su da don neman hanyoyin magance waɗannan matsalolin kasan mun fuskanci wasu matsaloli ne da suka hana mu mai da bakin hauren zuwa ƙasashen su da duk waɗannan abubuwan ba za su faru ba kuma mu ne muke ɗaukar nauyin bakin hauren ba gwamnatin Nijar ba amma duk da hakan ana samun bakin hauren da suke koma ƙasashen su ba tare da sun jira mu mai da su ba mafi aksarin bakin hauren da ke zaune a sansanin dai 'yan kasashen Afirka ta yamma ne irin su Mali, Gini, Najeriya da kuma Ghana Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa wasu bangarori na kasar za su iya fuskantar ƙara mummunar ambaliyar ruwa a wannan makon, gwamnatin jihar jigawa ta tabbatar da mutuwar mutum hamsin da ɗaya sanadiyar ambaliyar wadda a yanzu haka take barazana ga sassan jihar sai dai a yayin hira da wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari mataimakin gwamnan jihar ta jigawa alhaji umar namadi ya ce suna ɗaukar matakan rage raɗaɗi ga waɗanda iftila'in ambaliyar ya shafa kusan duk shekara ana samun ambaliyar ruwa a jihar jigawa amma dai ta wannan shekarar sai ta zo da wani irin salo na daban wanda yake wuraren da ba a taba samu ba an samu akwai inda ma mutanen suka ba da ba asin cewar shekara ɗari da suka gabata ba su ga ruwa ya sha wurin nan ba amma wannan shekara an samu wannan saboda haka kaga wannan wani al'amari ne na daban da Allah ya kawo shi Uh, kuma ba wanda zai iya magance wani al'amari sai Allah. hotoni na cewa an samu rasharshen rayuka a sassan jigawa. Akwai alkalma? To gaskiya dai a bisa abin da muke da shi a hannunmu shine kusan mutum hamsin da ɗaya suka rasa rayukansu a cikin wannan al'amari a yanzu dukiya kuma ta gidaje da kuma gonaki gaskiya ba za su lissafu ba. Me gwamnati ke yi watakila a matakin farko musamman agajin gaggawa don tallafawa waɗannan mutane? Agajin gaggawa kawai abin da muke wa mutane gidan mutum ya rushe ga baki ɗaya dole a ɗan samu masa wuraren da matsuguni da za su zauna a ko dai a Allah makarantu a gyara a kai su makarantu sannan kuma a kawo musu kayan abinci su samu yadda za su ci abinci domin za a ga mutum gida ya rushe ya fita daga gidan bai ɗauki komai ba saboda haka ba magana ba shi da abinci ba shi da matsuguni sannan kuma a koyaushe a da aka yi wannan mukan sa ma'aikatanmu na lafiya su je su su samu mutanen nan domin a kula da lafiyar su sannan akan ba su gidan sauro akan an ba su eh, tabarmi akan ba su kuma barguna kwararru sun ce duk lokacin da aka samu yanayi na ambaliya abin da kan biyo baya shine barkewar su cutuka masu nasaba da amfani da gurɓataccen ruwa wani matakai ake ɗauka duk lokacin da muka samu irin wannan muka ɗebi mutane aka kai su gurin da za su gudanar da su makarantu ne idan da ruwa a wurin to a falilahi alhamdu idan kuma ba ruwa mai girman gauna zai ba da umarni ga ma'aikatar ruwa ta jiha lallai lallai a je a samu musu ruwan sha mai tsafta domin a tabbatar an guje wa barkewar wata cuta sannan bayan wannan za a umarci ma'aikatar lafiya ta jiha ta je ta wa wani a waɗansu wuraren ma har abin da ake kira asibiti din nan mai tafiya shaka tafi ana dan tsayawa a kai malaman asibiti su zauna su duba mutanen nan su ba su magani gwamnati bata zauna ba domin an yi ta da mutane cewar a yi kokari a yi duk abin da za a yi kowa ya gwargwadon ikonsa a mutane da suke kusa da bakin bangaren kogi da Allah su bar wurin ko kuma inda ake ganin cewar akwai abin da za a yi to inda aka cike magudanan ruwa a yashe su su duka waɗannan faɗakarwar ana yin su. ya tunasi bara kwatankwacin kusan wannan lokaci a tattauna da muka da shi gwamna badaru ya ce an ba wa wasu ƙwararru suna nazari domin hukumomi masu kula da sha'anin yanayi shekara da shekaru ana ta kawo shawarwari cewa akwai bukatar wa garin haɗeja matsuguni saboda wannan wato hanya ce ta ruwa ina wannan zance kwana. to gaskiya ne eh, a lokacin su a hadeja masana da suke 'yan asalin hadeja suka zauna suka yi duba miye yake jawo da wannan al'amari yaya ina ne za a yi maganinsa ko ni kai na ya sa ni mun zauna da mutanen nan aka fayyace rahoton nan aka ware wanda yake gwamnatin jiha za ta iya aiwatarwa aka ware wanda gwamnatin tarayya za ta iya aiwatarwa shine dalilin da ya sa kaga an siyo waɗannan excavators guda biyu yana ɗaya daga cikin abin da wannan rahoto ya bayar rahoton din bai ba da wata shawarar cewa za a sauya garin hadeja matsuguni ba gaskiya Madalla a gaida Muhammad Ibrahim kware da wannan hirar. Wani rahoto da hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya ta fitar ya ce cutar shawara ta yi sanadiyar mutuwar mutum sha hudu a jihohi goma da ke faɗin ƙasar tun daga watan Janairu zuwa Yulin wannan shekarar ta 2022. Jami'an lafiya dai na ci gaba da faɗakar da jama'a akan cutar da kuma bayyana mahimmancin yin rigakafinta. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar daga Abuja. A wani bincike da hukumar ta yi an samu mutum 1,179 da ake zargin sun kamu da cutar a kananan hukumomi 416. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Abia, Bayelsa, Benue, Imo, Kaduna, Katsina, Kebbi, Taraba, Yobe da kuma Zamfara. Babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu ya mana karin bayani game da zazzabin shawara. Ciwo ne wanda kwayan virus take kawowa wanda idan infected sauro wanda yake dauke da wannan ciwo ya ciji mutum za a iya samun sa kuma bincike ya nuna cewa ciwon nan ya fi shafar nau'in eh, jinsin namiji a kan mace da yawanci ya fi tasiri a matasa 'yan ƙasa da shekara talatin akwai sauro da ake ce mishi edis da kuma homogogos mosquito wannan su ne species din sauro yawanci a dazuka aka cika samun su ya ake yi a gane mutum yana da ciwon nan shine akan samu ciwon kai ido yakan kada ya yi rawaya rawaya ko yalo jiki yakan zama ba karfi akan samu daukewar yawu ko yawan yawu a baki wani lokaci ya tsanani akan samu amai da mutuwan jiki idan aka bari ba yi wannan treatment na wannan abu ba wani lokaci a cikin kwana goma in abun ya tsanani ya zo da karar kwana za a iya mutuwa a nasa bangaren dr abubakar sa'id ya ja hankalin mutane game da ɗaukar matakan kariya kan cutar duk wasu matakai da za a bi na kariya daga cizon sauro su ake ɗauka. gyara magudanar ruwa inda ruwa yake taruwa ko ko sarkoki haka na ciyayi duk dai inda sauro zai samu ya shiga ya kyankishi so tsabtar muhalli tana ɗaya daga cikin matakai na farko sannan amfani da gidan sauro da amfani da kuma magunguna na kashe su sauro ɗin da ake amfani da su kala-kala ga sunan wanda an tabbatar sai wanda aka tabbatar da ingancin su da hukumomi daban-daban da suke tabbatar da ingancin magunguna sai kuma rigakafi da ake bayarwa shi ma yana ba da kariya sosai ga wannan cuta ta yellow fever. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya yi karin bayani game da rigakafin cutar shawara. Rigakafin nan mu muna ba da shi tun ma a farko ma na yarinta. Ana ba wa yaro idan ya kai wata tara. Sannan kuma idan mutum ya manyanta shi ma kamar yanzu haka da ake cikin halin da ake cikin da ake samun ta to akan yi campaign a ba bada yellow fever ga mutane wa har su biyu haka. Babban aikin da jama'a ya kamata su yi wa kansu shine ba ma wasu jira cewa sai an samu jinyar za a zo a ɗauki mataki a kai ba kuma duk inda aka samu cases da muka haɗa gwiwa da hukumar ncdc wanda ita ce take gano bayanan to idan ka samu wannan cases shine sai sai a gangami gaba ɗaya a aje a tabbatar da cewa kamar an killace wajen kenan ta bangaren rigakafi a wani bangare na kokarin wa najeriya wajen gudanar da aikin rigakafin cutar shawara hukumar lafiya ta duniya ta ce za ta gudanar da rigakafin cutar a ogun gombe kano adamawa bayelsa borno da kuma enugu kafin karshen shekaran nan duk da haka kungiyar lafiya ta duniya duniya ta tabbatar da cewa cutar shawara na da rigakafi mai matukar inganci da kuma saukin kuɗi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hauwa Umar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Mahmud Ibrahim yayi da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa, Josko Alhaji Rabiu Khalid, wanda ya fara mana ƙarin bayani kan yadda suke sayarwa da manoma taki. A cikin shirinmu na wannan makon Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka. Da yadda aka saba gani shine idan damuna nan ta sako kai ko ta yi tun daga farkon farkonta gwamnati tana wani tanadi har kaddamar da ma sayan taki ake yi wato rabon taki ake yi na shekara misali gwamna ya je a yi taro da masu ruwa da tsaki da sauransu daga ba a ci gaba da sayarwa da sauransu. An daina wannan tsari ne shine sa kamar shi wannan taki da wannan kamfani na kuke sirwa bai kai ga kofar manoma ba musamman kanana din a'a shi takin zamani kamar yadda ka kamar yadda gama a jajigawa mu tsarin da gwamna ya yi saboda gwamna yana so kowa ya samu kayan nan kuma gwamna yana so ya yi adalci akan kayan wannan yau ba za a ce sai dan siyasa zai zo ya samu taki ba ba raban taki za a yi ba ba komai za a yi ba ba dan siyasa za a sayarwa ba kai da za ka zo ka sai taki kai manomi ne saboda haka takin nan yana nan a cikin sto duk wanda fa zai siya kofa fa a buɗe take da ɗan siyasa da wanda ba ɗan siyasa ba da shi kansa manomin duk da an dai har kwamiti ya tabbatar cewa kai manomi ne to ka zo ka sai taki. Um, kamar yanzu za a iya cewa gwamnati yanzu ba ta irin wannan subsidy din misali na san da ta kan saya a hannun kamfanoni ire-iren ku ta sayar wa manoma a rangwame misali mai farashi mai rangwame misali fiye da kasan kasa da yadda ake sayarwa a farashin ku a yanzu a jiga ba irin wannan tsarin ne misali sai dai ni da kaina in je in saya tsarin wato tallafin da aka yi kenan ai idan ka duba idan misali sai da wannan takin zami kamar yadda wasu jihohin suke sayarwa kamar yadda wasu guraren suke sayarwa suna sayarwa dubu ashirin dubu ashirin da biyu dubu ashirin da uku da har biyar to mu ma da za mu yi haka amma saboda maganar cewa a sauƙaƙawa manomi shine mai girma gwamna sai ce takin nan dubu goma sha biyar ku za ku sai da hiyan jasku ribar ba ita ba ce kahin bayan kafa gwamnan kamfani mm-hmm. a'a a samarwa wa manomin kayan kuma mai inganci yadda manomi zai samu shine makasudin kafuwar kamfani. To baya ga ɗaiɗaikun manoma eh, matsakaitansu da ƙanana da manyan su da suke aka ba su sukunin su abin nan kamar hukumomi sukan zuwa su saya misali ƙananan hukumomi don su baiwa jama'a su ko su sayarwa jama'a su ko kuma ya A'a wato Mara Mahmud idan ka duba tsarin yadda yake muna so mu nuna cewa babu allocation. Allocation ne yau ka ce ka ba ƙaramar hukuma guda kaza. ta zo ta sai kaza a'a ko kuma ka ba wannan kungiya kaza ta zo ta ɗauka ya ta sai kaza an bar shi a buɗe kowanne manomi individual manomi zai iya zuwa ya saya yau kamar misali idan chairman yana so ya tallafa mutanensa zai iya fitar da kuɗi ya ba su kuɗi su kansu su zo su saya saboda me saboda ba ma so takin wannan ya kauce amma ba da sunan karamar hukuma ba ba da sunan karamar hukuma ba mm. ba da sunan karamar hukuma ba zai iya yin wannan ya tallafa musu shi ya san yadda zai tallafa musu amma so muke yi manomin ya zo ya saya da kansa saboda me saboda kayan gashi nan yana nan yana nan a yanzu haka da nake mazancin nan idan ka je shaguna shaguna mu sto sto din mu a jihar Jigawa mm-hmm. karamar hukumar nan ta 27 za ka je ka sai taki kamar bayananka sun nuna eh, duk da jasko kamfani ne mai zaman kansa amma kuma baya samun ɗauni daga gwamnati kamar yana rike kansa da kansa ne ina kuke samu kuɗaɗen da kuke yin hidiman nan wato abin da ya faru shi wannan kamfani an kafa shi tun 1994 to yana nan dai yana tafiyar a eh, hawainiya ba shi da jari mai karfi ba shi da abunan haka dai dan yana cikin dan na din gwamnati sai abun da gwamnati ta bayar ake dan jalabtawa to amma bisa tsarin mai girma gwamna da ya zo da ya hau kan kujerar mulki sai ya ce to wannan kamfani ko ai ya kamata lalle lalle a kara masa karfi ya samar wa eh, jama'ar jihar jigawa kayan noma mai inganci sai ya kawo tsarin cewa a aro kuɗi akwai abin da ta babban bankin najeriya cbn ta tsara commercial agricultural credit scheme daga nan za ka iya aron kuɗi to sai aka aro kuɗi daga wannan guri aka zo aka ba kamfani take sayan kayayyakin wannan an dan fara daka dan yaga mata aka kara mata aka kara mata wannan ko su spike si ba suka ba to an karbo kamar naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar aka zo ake juyawa ake abun nan da ya zo ya hau gwamnati to bisa tafarkin da ya dora kamfanin nan yadda aka zo ake tattalin abubuwa ake juyawa ake tattali ake samo kayan nan ana abun nan shi kamfanin nan baya cikin bajet din gwamnati ba a bashi kaso daga cikin bajet din gwamnati amma wannan abin da aka bayi shine yake juya shine yake jalautawa da sauransu a yanzu a zancen da nake maka mun biya kamar naira biliyan biyu don miliyan ɗari biyar ɗin nan ina gaya maka nan da wata biyu kamfanin wannan zai biya wannan riba kuma saboda haka duk wani abin da ya rage kuma na kamfanin wannan ya zama jarin kamfani masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji rabiu khalid da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma June Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida Muhammad Hafiz Baballe, to yanzu kuma bari makarantar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban gida buba fajewa ta kai. Wanda ce VOA Hausa muna ƙara roƙo ga masu hannu da shuni da su taimaka waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa a jihohin Najeriya kamar Kano, Jigawa da Gombe. Da fatan kira na zai je gun waɗanda suka dace. Sai saƙon Mahmud Saliu ƙauren namo da jihar Zamfara. Wanda ce yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku da ƙungiyar masu dakon mai reshen arewacin Najeriya suka shiga wani abin damuwa ne matuka duba da yadda yajin aikin zai iya haifar da karancin man fetur a yankin muna kira ga hukumomi da su gaggauta biyan dillalan haƙoƙinsu don su janye wannan yajin aiki sai kuma saƙon shehu adamu rijau wanda ya ce ambaliyar ruwa da ke neman zama ruwan dare a najeriya muna roƙon ubangiji allah ya kama na sauki a ƙarshe sai saƙon sani mai langalange ya wuri wanda ya ce muna jinjina wa masana kimiyya da ƙasar birtaniya akan gano wata hanyar da za a ƙara samar da kodar da ake samu don dasawa ga masu bukata ta hanyar sauya nau'in jinin jikin gaɓaɓɓunsu da fatar allah ya sa binciken ya kai ga samun nasara madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To Maryam a takaice ma'aikatar tsaron rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makama a tilari daga koriya ta arewa saboda yaƙi da take yi a ukraine a cewar wani bayanan sirri da ma'aikatar leƙen asirin amurka ta bankaɗo wani jami'in amurka da ya nemi a sa kai sunansa da ya tsokace a kan bayanan sirrin da aka gano ya faɗa a jiya litinin cewa yanzu da rasha ta koma ga ƙasar koriya ta arewa da ta zama saniyar ware hakan na nufin sojojin rasha na ƙara shan wahala daga karancin kayan yaƙi a ukraine saboda a wani bangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai sakatariyar harkokin wajen birtaniya liz truss tana shirin kama aiki a matsayin sabuwar firaministan birtaniya inda za ta maye gurbin boris johnson a lokacin da ake fama da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar makamashi johnson ya kai gabar da zai murabus a hukumance ga sarauniya queen elizabeth ta biyu a balmora estate a scotland kana daga bisani sarauniyar za ta nada trust a matsayin prime minister To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shira. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Nashwan Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.